الرجيم وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين للطائفين والخائفين والركع السجود من يمن غنو akan faɗin Allah madaukakin sarki wattakhidhu min maqami mu Sallah. wato ku rike maqama ibrahima ya zama wajen sallah inda muka ce malamai sun yi maganganu guda biyu akwai wanda suka ce maqama ibrahim ana nufin al-haram kullu ko kuma dukkan wuraren da ake zuwa na aikin hajji yana cikin muƙamu Ibrahim yayin da wasu suka ce muƙamu Ibrahim yana nufin wannan dutse wanda Annabi Ibrahim ya taka ya hau saman Ka'aba lokacin da tsayin Ka'aba da ya je linta tsayin sa ba zai kai ba sai yake taka waɗannan duwatsu mun riga mun yi magana akan wannan jiya ga wani hadisi wanda shi ma zai karfafi waccan fassara الحافظ ابن كثير يتي وقال ابن جريج اخبرني جعفر ابن Muhammad, عن ابيه عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم yake cewa manzon Allah ya yi sassarfa a kewaye ukun farko wa masha arba'an sauran hudun kuma manzon Allah ta tafiya yi mana da manzon Allah ya zo zai dawafi a Kaaba ya fara da yin ramalu shine ya fara yin sassarfa yana yin gudu gudu a kewaye ukun farko sauran hudun annabi sai da tafiya ya yi ibdibatsi sallallahu alaihi wa sallama shine fito da kafada an ce dalilin da ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya haka sun yi hijira sun tafi Madina an kwace musu gidaje da gonaki ga yunwa suna fama da ita mushirkan Makka suna ganin sahabbai sun zo duk a rarrame za su zo su yi aikin hajji an gane ko za su shigo makka a fatahu makka su kan ce ai muhammad da sahabbansa sun shigo duk gashi nan yunwa ta cinye su yunwa da annoban madina duk ta cinye su ga sunan duk a karmashe annabi ya san sun yi wannan magana allah ya sanar da shi ko kuma labari ya zo masa don a nuna mashirkai cewa musulunci sabai ba su yi rauni ba manzon allah sallallahu alaihi wasallam bai rauni ba sai manzon Allah ya umarci sahabbai yayi kuma ya umarce su su yi ramlu ma'ana su yi da gudu-gudu don su nuna ƙarfinsu domin mutumin da ya tafiya tun daga madina tafiyar kilomitoci masu yawa kuma ba a mota wanda ko a mota ka to daga baka zuwa madina a gaje za ka je a yanzu haka a mota ko a jirgin ƙasa ne sai ka zo a gaje sai dai jirgin sama za ka domin tafiya ce ta awanni za ka iya yin awanni goma ba kana tafiya tafiyar ba kaɗan ba ce saboda haka ya danganta da yanayin yadda mota take tafiya to ko a mota ne ka baro maka madina ka zo maka wallahi sai ka jiga ta to ya kuma wanda ya tafi a doki ko a raƙumi wasu ma a ƙasa suke bin sa a ga za a zaci cewa sun zo a gaje wani ma yanke jiki zai faɗa yana hutawa saboda haka suka ce za su shigo da su nan a rarrame sai maza Allah ce ku nuna musu karfin ku nuna musu jalat ku shiga madina ku yi tawafin farko salasata ashwa kewayen farko ku yi kuna masu sassarfa da gudu gudu kudin farko sai ku yi da tafiya dan a sauƙaƙa kada a ce a yi duka bakwai a wahalar sannan ku fito da kafaɗar ku guda ɗaya su ga ƙwanjin ku dan su tsorata sun cewa da ƙarfin ku shi yasa manzon Allah ya yi haka sallallahu alaihi wa ya umarci sahabbansa su ma su aikata haka an fahimta ko to wannan shine hikimar da ta sa manzon Allah da shigo Madina yayi wannan abin ana fahimta ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya shiga Madina yayi ramadu wato yayi kewaye ukun farko da sassarfa masha'ar masha'arfa an sauran yayi ya tafiya hatta idza faraga amada ila maqami ibrahima fa salla khalfahu rak'atayn bayan manzon Allah ya gama sai ya tafi maqamu ibrahim ya tsaya daga bayan maqamu ibrahim ya salla raka'a biyu makara a sannan ya karanta wannan aya wattakhidhu domin maqami ibrahim musalla ku riki maqama ibrahim ya zama wajen sallah da haka wannan asar din wannan hadisin yana tabbatar mana da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi wato sallah a maqama ibrahim wajen wannan dutse ne ba wai a dukkan wato gurare na ainihin wato ko makka ba da haka waccan fassara da ta ce ana nufin dukkan mashahid na hajj tana da rauni an gane ko ubangiji subhanahu wataala ya ce wa ahidna ila ibrahim kuma mun umarci annabi ibrahima ahidna ilaihi ma bi ma'ana amarnahu ma mun umarce su ba na alkawari bane anan saboda ya ta'addi da ila yana fa'idantar da ma'anar umarni wa ahidna ila ibrahim mun ba da umarni ga annabi ibrahima wa isma'ila da annabi isma'ila ɗansa an tahira baiti litta'ifin cewa ku tsarkake ɗakina ku tsarkake ɗakina ga masu ɗawafi wal akifina da waɗanda suke wato mazauna maka, wa rukai sujud da masu ruku'i da masu sujada a nan gurin malamin sun yi manganu akan an tsahira baitiyar ta'ifin an tsahira ku tsarkake ku biyun umarnin an ba da shi ne ga annabi isma'il da annabi ibrahim su ake ba umarnin su tsarkake ɗakin allah kyauta ka saka so biyu akwai a tatsahirul hissi akwai a tatsahirul ma'anawi a tatsahirul hissi shine tsarkake ɗakin Allah daga duk wata ƙazanta da ake gani ƙazantar ta kasu kaso biyu abubuwan da za a tsarkake ɗin kala biyu ne na ɗaya akwai arrijis wa danas najasa da dauɗa an umarci annabi ibrahim da annabi isma'il da waɗanda za su zo bayan su har zuwa tashi alkiyama ga waɗanda Allah ya ba su iko na shugabanci a wannan waje su tsarkake makka su tsarkake harami daga me datti ko da sabon mutane ne ya taka gungurin ya dauda ana so a tsaftace wajen a tsaftace ka'aba a ba ta kulawa a sa mata tunani kamar da ya tabbata a hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi umarni da haka to wannan tsarkakewa din ta hissi tsarkake da maka harami wato ɗakin ka'aba daga datti har izuwa yanzu haramin makka da ma na madina masarautar saudiya ta kiyaye wannan marnin na ubangiji an tsahira bai ce litra'ifin domin kowane lokaci za ka je ka tarar da ma'aikata cikin hadimai na ta shara ana ta gogewa tayil ɗin da aka yi wa maka aka yi shi a madina babu irin shi na musamman ne mahaukatan kuɗi ne in ka ji kuɗaɗen da aka kashe aka zo aka wannan tayin da kake gani haka wannan rumfuna da suke rufe kansu idan da lullumi idan da rana su buɗe to waɗannan duk duniya babu su sai a nan gurin duk duniya masarautar saudiya ta sa aka yi mata babu irin su sai a nan duk wanne yana ɗaya daga cikin mai bin umarnin an tsahira baitiya littafin da haka masarautar saudiya tana ƙoƙari sosai wajen hidimta wannan daki. da haka akwai a tafiyar hissi Allah ya bada umarnin a tsarkake maka a tsarkake harami kada a bashi da datti daga ciki kuma akwai kala na biyu shine tsarkake shi daga mai gumaka eh kada a bar gunki a wajen domin su ma gumaka rijisun ne an gane ko innamal azlamu wal ansabu wal innamal ansabu wal azlamu rijisun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun ko haka ayat take da haka al'ansab Allah ya kira su da rijisun kazanta gumaka da haka an ba da umarni a tsarkake ka'aba daga gabe gumaka to malamai sun yi tambayoyi shin wannan umarni da a tsarkake ka'aba daga gumaka kafin gina ka'aba ne ko ka bayan gina ka'aba domin in an ce bayan gina ka'aba ne ba gumaka a ka'aba sanda annabi ibrahim ya gina ta gurin gumaka ne a wajen kafin a gina aka ce to gunnan da aka shata ma ka kawar da gumakan sannan ko ku a'a akwai tambaya da aka yi game da wannan ko ku a'a ana nufin bayan an gina ka'aba din a tsarkake gurin ma'ana a hana shigar da gumaka wajen daga cikin malamai akwai waɗanda suka ce <clears throat> kafin a gina ta gurin dama a tarihi akwai ka'aba a wajen tun zamanin annabi adam shi sa suka sabani waye fara gina ka'aba daga cikin su akwai waɗanda suka ce annabi adam alaihi salam shine gina ka'aba daga cikin su akwai waɗanda suka ce mala'iku ne ma suka gina wasu suka ce annabi adam wasu suka ce mala'iku duka maganganu ne wasu suka ce annabi nuhu alaihi salam alaihi halin akwai tsohuwar magana da take da cewa dama ka'aba wannan gurin asali da daki a wajen rushewa yayi bisa jahiliya da ta zo babu shi sai gurin Allah kuma ya san da gurin shatawa Ibrahim suna kafa hujja da wa'id wa ana li Ibrahim makanal baiti ko Allah ne ya shata wa Ibrahim wajen haka suka faɗa da haka ka tsarkake gurin daga gumaka ana akwai kurbushin su a gurin haka wasu suka faɗa amma wannan magana bai da jittar tana da rauni babu wani dalili ingantacce daga ma'asumi annabi sallallahu alaihi wasallama wanda yake tabbatar da cewa akwai gumaka a Ka'aba kafin zuwan annabi Ibrahim ba wani dalili da yake tabbatar da cewa annabi Adam ne fara gina Ka'aba ko mala'iku ne suka fara gina Ka'aba babu waɗannan dalilai duka ruwayoyi ne da aka karɓo daga bani Isra'ila su kuma wa za ta la tusaddiqu bani Isra'ila wa la tukadzibuhu kar ku gaskata bani Isra'ila ka ku kareta su in kun gaskata su ta yi ƙarya suke in kun gaskata su kuma wataƙila kun karyata su wataƙila kuma da gaske suke haka kawai ku ji abin da suka faɗa ku kyale su za mu yi imani da abin da suka faɗa mu gaskata idan ya zo daidai da abin da dama manzon mu littafin mu Qur'ani ya faɗa ko annabi mu Muhammadu ya faɗa an fahimta amma idan sun faɗa abin da ya ci karo da addinin mu ba kai tsaye za mu karyata dan sun faɗa abin da bai ci karo da addinin mu ba zallan labari ne to kawai za mu bar shi a yanda yake ba za mu gaskata ba za mu karyata ba da haka magana mafi inganci annabi Ibrahim shine farkon wanda ya gina kaba shine farkon wanda ya gina wannan daki na kaba shi sa Allah ya umarce shi da ya tsarkake wannan ɗaki daga datti sannan kuma ya tsarkake shi daga goma ka an gane wannan da yana cikin at tahirul hissi tsarkake da zai yi daga aka ba ana nufin da gunki a gunba ma'ana ya hana a shigar da gunki wajen ya kuma karantar da 'yan bayansa cewa nan gurin ba a shirka sai zama duk wanda zai zo daga 'ya'yan annabi ismail zai gargadi daga yan annabi Ibrahim da Ismail zai gargadi ƴaƴansa kada su shirka a gurin sai zama na cewa bayan zamani ya wuce da ƙuraysha suka zo suke bauta gumaka jahilci ne bayan ɓarfashin ilimin annabta ya tafi sa suka jawo gumaka gurin tarihin janyo gumaka kuma wajen tarihi ne da Imam Bukhari ya ba da kissar Hubal ah, ya zo a cikin littafin tarihi daban-daban cewa wani mutum da ake ce masa amru ibn luhai al-khuzai amru ibn luhai al-khuzai wani mutum ne da yake da kyawawan ɗabi'u an ce mutum ne mai yawan gemu ga kamala to ɗabi'ar mutane ce idan ga mutum da kamala da gemu to sun fi sa rai nagarta a tattare da shi za ga wani mutumin kirki ne amma saboda ba shi da wannan sifa ta addinin sai gama ana kallon ko amana ma ba za a ba shi ba kuma wataƙila wali ne ta iwa gidi ne gemu ne bai fito mai ba ma suke wake ba so shi amru bin luhai mutumin kirki ne a zahiri amma mushriki ne yana da ɗabi'u masu kyau yawan sadaka yawan raba rigima ya je sa dukiyarsa ya raba rigima taimakon miskinai yawan cewa mutane su ji tsoron Allah amma ba ilimi saboda mashirkan makka duk da suna shirka fa su yadda akwai Allah kan hada shi suke da al'umma bauta da gumaka to ana jin maganar sa wata ran sai ya tafiya ya tafi kasar Yaman da ya je yaman sai tara mutanen yaman sun daɗe da lalacewa a bautar gunki lokacin laraba kawai jahilcin su suke ba ma san me bautar gunki ba suna bautar Allah suna jin Allah a ransu amma ba su da ilimin bautar Allah saboda tafiyar ilimi annabawa sun tafi malamai sun mutu ilimi ya rushe ya bata da je tara suna gumaka da yawa sai ce me kuke da waɗannan suka ce waɗannan ai gumaka ne muna bauta musu ne mi kamun kafa da bautar su duk lokacin da aka ƙi mana ruwa sai mu zo mu roƙi waɗannan gumaka sai Allah saboda kusancin su da Allah sai Allah ya mana ruwa kaga su kansu sun yarda gumakan ba su ne masu ruwan ba amma wai bauta musu suke saboda kamun kafa ta wasu ne to wannan abu da suka faɗi sai ya burge Amr da hai malamai suka ce fasta hasana sai ya dauki abin a matsayin abu mai kyau wato yana ganin bid'a ce hasana wannan shine musiba da take samun mutane a koyaushe mutum ya ga abu ya ga ce ai wannan abin yana da kyau da aka bari yayi wannan abin ko da ba dalili ba a qur'ani ba a hadisi ba kawai shi zallar romanka yana ganin abin mai kyau ne da aka bari a aikata to ko mu a cikin musulunci abin da rusa musulunci kenan wasu malamai masu san addini ba ce makiya addini ba masoya addini san lada da san samun shiga a wajen Allah sai suke ganin fa ya kamata a rika kaza matsayin Allah ai bai kamata ba a mai kaza ba sai su kirkiro bid'a sai su ce ayi akwai lada kuma annabi bai ce ayi ba to annabi ya san da haka sai tsoratar shi yasa malaman bid'a suka rabu gida biyu masu ilimi da masu son zuciya daga cikin malaman bid'a masu son zuciya ko da sun yarda annabi ya hada bid'a amma ko dai saboda son girma saboda suna son su kawo bakon abu a bisu neman tara mabiya da neman abin duniya kai tsaye sai su saba manzon Allah su rika bid'a wa'annan yan wuta ne halakakku ne daga ciki akwai waɗanda suke ma'abota rashin sani ba su sani ba rashin sanin kala biyu da na jahilci ana samun wannan da yawa a cikin sufaye da 'yan shi'a kaga mutum yana bin Allah tsiya bin Allah bisa doron jahilci da bid'a kaga wani sufi ya rike wani salo na zikiri wanda ba Allah bane ya ce ayi ba annabi Muhammadu bane ko da wannan zikirin kafa dubu ko dubu goma kuma sai yayi abinsa in ka kana shi ma rigima za ku ya za ka kana shi ambatan Allah saboda shi a iya iliminsa yana ganin cewa wannan aikin lada yake bai samu malaman sunna da zasu wayar mai da kai annabi ba haka yace ayi ba ga irin na annabi kai ka huta to ba dora shi akai ba wannan idan ya mutu hatta bid'ar da yake muna fata Allah ya fa bid'a kuma wannan zikiri da Allah ba zai haramta masa ladan niyyarsa ba duk da shi aikin ba lada amma niyyar niyyar tunu da kikkiawan niyya kuma bai sani ba daga cikin irin waɗannan har waliyai ana samu yana bidiyoyinsa kuma wali ne saboda shi a iya ilimin da ya zo mu ya zaci aikin lada yake tare da kuma wasu sunnoni da yake yi sai kaso na biyu daga cikin waɗannan waɗanda ba su sani ɗin ba waɗanda suke yin bidi'a suna tawili suna da zallar ilimi amma kuma tawili ya ɓata da su jahilai sun jahilci fuskar gaskiya akan wani nasi za su ɗauko wani abu su rika yi su ce ai ga dalili a ƙur'ani ko ga sunna amma ba ba su fahimta daidai ba sai su rika tafiya akan doron wata bid'a to ana samun irin waɗannan masu tawilin su masu tawilin akwai waɗanda san zuciya ne akwai waɗanda kuma haka suke zaton gaskiya ne waɗannan masu ijtihadi ne suka kuskure duk da babu ijtihadi a bid'a amma mutum zai iya ijtihadi kuma a kan fahimtar nassi ya fada bid'a bi sani ba ita bid'a ne wa ijtihadi ba nassin sai fada bid'a bi sani ba wannan bari ba ku misali da za ku iya gano haka akwai masa'in da yawa da za ku ji hatta a cikin magabata yi sabani akwai malaman sunna wanda ba za ka iya ce mai dan bid'a ba kuma ya tafi akan wata bid'a cikin magabata bid'a ne abin amma ya rike shi kankan ya ce ya halatta ai saboda dalili kaza kaga tawili yawa dalilin ya kaucewa sunna ya fada bid'a bisa ne ba kaga ba ka ce mai dan bid'a ba a ya yi ishtihadi dai ya kuskure almuhim amru bin luhai wani ka ɗan dan bid'a ne a cikin qurayshawa ya je ya ga gumaka ya ke ganin bid'a ce hasana tunda dai in an yi abin nan Allah za a kira ko mala'ikun nan ƴaƴan Allah ne mata a subhanallah abin da aka nuna mai kenan in an roƙe su za su amsa Allah gumakan su shikenan sai bo sai ce da za ku bani gunki ni ma kai wa mutane na sai suka bashi wani gunki da ake ce masa hubal yana da kareyyen hannu sai ɗauko wannan gunki ya jawo shi ya kawo shi makka da ƙurayshawa ya kawo kira su ya tattara su ya ba su labari sai suka ɗauki abin a matsayin mai kyau suka zaci shi wali ne da abin da ya kawo daidai ne Shi kenan sai suka rika bautar wannan hubal yana da hannu ɗaya sai suka ƙirƙirar mai hannun zinari sai suka haɗa shi daga ganin sai suka dinga samo gumaka suna kawowa maka sai da suka zaba gunki ɗaya ɗaya har guda ɗari uku da sittin a cikin ka'aba bayan kaba ta cika da gumaka ɗari uku da sittin har wajenta ga sunan harami duk gumaka ne kowa da nashi gunkin wannan kabilar ga nasu wancan su ma ga nasu duk alloli ne kuma amma da za tambaye su za su ce ma na abuduhum illa li yuqarribuna ila allahi zulfa mu fa ba su muke bautawa ba duk bautar da muke musu muna yi ne dan su kusantar da mu da Allah wannan shirkar ta mushrikan makka ta shigo cikin musulmai ita ma yanda mushrikin makka ya je ɗauko gunki ya sa a gaba yake mai sallah mai ruku ya masa sujada, ya ce ai shi ba shi alƙibla kawai mai da shi yana tausiri da shi yana roƙon Allah kuma Allah mai ya kafirta su a haka ya halatta jinin su bambance tsakanin su da mai bautar gumaka zalla waɗanda ba su yadda akwai Allah ba bai bambance su da mai bautar rana da wata ba duka annabi ya kisa matsayin mushrikai suka shiga qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun to ka sani kai ma a yau dan kana cewa kai musulmi ne idan ka kawo hoton wani shehi ka sa kana mai sujjada kana roƙon shi bukatunka da nufin in ya ji bukatun zai iya roƙa biya ma bukata Allah ya bashi tasarrufi a kaunu ko ko zai roƙo ma Allah Allah ya ba baka da bambanci da wadancan ko da kana da awon musulunci haka in ka je kabarin wani wali ka sa a gaba kana ta roƙon kabarin nan ya biya ma bukata shehi a shiga lamarin mu shehi a shiga la ilaha illallah baka da bambanci da wadancan إن الذين اتخذوا من دون الله أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله duk kana cikin su wa man adalla mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamah wa hum an du'aihim kafirun suwaye mafi girman bata daga masu kiran waɗanda ba za su amsa kiransa ba zuwa tashi alkiyama alhalin su kansu za su kafirce abokan da suke musu Allah ta wa idza hushira an-nasu qalu lahum a'da'an wa kanu bi ibadatihim kafirin in aka tattaro waɗancan mutane da suke bautawa waɗannan waliyan da waɗannan salihan da waɗannan annabawan da waɗannan mala'ikun idan alkiyama ta tashi su da kansu waɗannan waliyan da waɗannan annabawan da waɗannan mala'ikun za su ce ba mu muka ce ku yi ba babu mu babu ku kun cuce mu da kuka bauta mana shi yasa hatta annabi Isa in aka alkiyama ta zo Allah zai tambaye shi ya ce a anta qulta lin nas tattakhiduni wa ummi ilahin min dunillah kai ne ka ce da kai da babaka amai da ku alloli annabi Isa zai faɗi gaban Allah ce subhanaka ma yakunu li ana qula ma laysa li bihaq in kuntu qultu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik yace ba ni na faɗa ba in kuntu qultu faqad qultu faqad alimta in ba na faɗa ka fi da sani ما قلت لهم illa ma امرتني به ان اعبد الله rabbi wa rabbakum wallahi ba gaya masa komai ba sai abin da ka umarce ni ku bauta Allah ubangiji na ubangiji ku walamma tawaffaitani kunta anta raqib alaihim wa kaga annabi Isa da kansa ya barranta da mutar da suka yi masa to kai kuma waye da zaka bauta wanda bai kai annabi Isa ba daraja kuma ka ce zai cece ka ko zai kaunaci kara alkiyama da haka a yau akwai musulmi da yawa kaga an ba mutum hoton wani shehi yana yawo da shi da nufin zai ba shi kariya ba shakka wannan ba karamin karamin halaka bace yanzu lalacewa musulmi ta wuce lalacewa musulmi ta kai a ba za a ba shi laya wadda aka sa sunan Allah a jikin layar ba ya rataya ta a sa. sunan Allah ne zalla da nufin Allah ya ba shi kariya albarkacin wannan sunan musulmi ya yi lalacewa da ba irin wannan layar zai saba duk da sabani da aka yi akan ta a'a layar hoton wani mutum mai fitsari da kashi zai sa a wuyansa ya manta da sunan ina sunan Allah ina sunan Allah yake me yasa ba zai sa layar da sunan Allah ne a ciki ba zalla Allahu ne a ciki ko wani daga cikin sunayen Allah alhayyu ko alqayyum da nufin ya bashi kariya wanda rataye sunan Allah ba zai sa mutum a ce kaza da kaza ba hatta a magabata an yi sabani akan shin laya wacce sunan Allah ne a ciki ya halatta ko ko bai halatta ba daga cikin magabata har asabai akwai wanda suke cewa an rubuta sunan Allah ba komai ko in aya qur'ani ce ba komai to ba shakka musulmi idan har ya kai lalacewa da zai ɗaukar hoton abin halitta ya sa da nufin wani abin halitta zai ba shi kariya alhali yana ganin kiristoci suna rataye kuras da nufin annabi isa ne zai ba su kariya kuma muke kafirta su kuma shi ya ɗauki wanda bai kai annabi isa ba daraja ya rataya ba shakka lalacewarsa ta kai lalacewa don haka wannan mutum wanda ake cewa amru ibnu luhai shi ya kawo masa gumaka suka cika ka'aba da ita kaga ilimin da annabi ibrahim ya dora sa kai ya riga ya tafi zamani ya bi ta kansa jahilci ya gani yayin da shirka ta game larabawa sai allah ya ko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga cikinsu yana ganin su suna bautar gumaka ma bai taɓa yi yayin da cika shekaru arba'in allah ya umarce shi ya zo ya hana su goma gumaka ya kira su zuwa ga bautar allah ya umarce su da tsarkake ɗakin Allah daga waɗannan gumaka sai suka ce ya zage su ya zage iyayensu ya kafar ya wofintar da hankalin iyayensu yana nufin iyayensu da kakanninsu duk ba a daidai suke ba daga nan suka fara tsanarsa suka fara cutar da shi bayan sun bi dukkan salo da dabaru na su shawo kansa kansa bai shawo ba suka yunkurin kashe shi sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira ya tafi madina wasu suka hijira suka bi shi mutanen madina suka karbe shi suka karfafe shi sallallahu alaihi wasallam an samu yan yakukuwa har ta kai ga an yi sulhu hudaybiya kuma ƙarshe aka za ka yi fatuhu makka maza Allah ya shigo makka tare da sahabbansa aka buɗe ka'aba aka fito da gumaka annabi yana sukar gumaka da kibiyoyi yana kuma kasu suna faduwa yana cewa wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa kace gaskiya ta zo ƙarya ta lalace lalle dama can ƙarya lalatacciya ce sai da bazan Allah ya rushe gumaka da na ka'aba gaba daya sannan ya umarci sahabbansa su je kabila kabila a da'if ne ina ne inda ake bauta gumaka duk su rusa a wasu dawahi na makka aka ruguza aka tsarkake maka daga daga gumaka bazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya hudu ba Me ratsa jiki cewa Allah ya tafi musu da bautar jahiliya bautar gumaka shedan ya deba tsammani da abautawa masa cikin jaziratul arab annabi ya hudu ba ta fatuwa makka sananniya daga nan tauhidi ya game ko ina to har zuwa yau babu inda suka fi ba wa tauhidi muhimmanci irin irin masarautar Saudiya ubangiji subhanahu wataala ta wahidna ila ibrahim wa isma'il mun umarci ibrahimu da annabi isma'ilu an tsahira baiti da ta'ifiyin cewa ku tsarkake daki na ga masu ɗawafi masu ɗawafi malaman tafsiri da dama sun fassara masu ɗawafi a nan ba ana nufin masu ɗawafi masu kewaye ɗakin ba domin duk wanda ya je ka'aba yana kewa yana yin dawafi amma da'ifi da'ifai ana nufin masu ziyara waɗanda suka je hajji daga wasu ƙasashen waɗanda ba 'yan maka bane waɗanda suka je umara waɗanda ba 'yan maka bane akifi na masu lazimta su ne mazauna makka ka tsarkake ɗaki na ga alhazai masu zuwa daga ƙasashe daban-daban wal na da asalin 'yan maka mazauna makka war rukka isujud da masu ruku'i da sujada ma'ana masu sallah kamar Allah yana cewa ka tsarkake wannan ɗaki ka ba shi tsafta ka ba shi kulawa ka saka turare kada ka bari a kawo shirka wajen gumaka wajen an gane ko domin alhazai su zo da ƙasashe daban-daban da kuma waɗanda 'yan mazauna gurin ne suke ana sallah ana bautar Allah wajen an fahimta wannan yana cikin at-tathhirul hissi sai kuma a tattahirul ma'anawi ba mu magana a kansa ba tsarkake ka'aba tsarkakewa ta ma'ana shine tsarkake ta daga me dukkan ayyuka na arrafasu da alfisku mutum ya je ka'aba kada ya je banna kaka je ka'aba kai sata wannan shi ma at-taqhirul ma'nawi ne ba a sata a harami hatta abin tsuntuwa an ka bada bai halatta ka ɗauka ba sai dai dan kai cigiya ga me abin amma bai halatta ka dauka dan ka rike ba balle ka taba kayan wani ba a batsa ba a karkwasa kaka je kana cikin tsawafi ka ga wata kyakkyawar mace eh ka dinga kallon ta ka kura mata ido to babu wannan ba a yin farkwasa a harabi balle kuma ka ce zaka taya ta ka ce ina ciki wajen ibada ne wannan wajen an gane daina cikin tafhirul ma'anawi saboda ka wannan umarni ne Allah ya ba Annabi Ibrahim na ba gurin nan tsarki hissan wa ma'ana idan muka duba ayoyin da suke baya akwai munasaba tsakanin ayoyin a baya ubangiji ya ambaci yanda mushrikan makka suke shirka a ka'aba kuma suke yaƙar musulmi waɗanda suke tauhidi a wajen to sai Allah ya nuna cewa ba su ne suka cancanci wajen ba waɗanda suka cancanci wajen su ne ahalin tauhidi domin tun lokacin annabi ibrahim dama tauhidi ake a wajen ba shirka ake a wajen ba su ne ba su sani ba shine Allah ya ce wa ahidna ila ibrahim wa isma'ila an tsahira baiti li ta'ifina wa ruka'ila wa ruka'is sujud ya Allah ya ce gaba na'am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 وارزق أهله من السمرات من عامد منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير ما شاء الله ubangiji subhanahu wataala ya ci gaba da cewa ah, wa idh qala ibrahim kuma yayin da annabi ibrahim ya ce mana yana mai addu'a ya daga hannu yana roƙon Allah ya ce rabbi ij'al hadha baladan ya ubangiji ka mayar da garin nan ya zama amintacce warzuq ahlahu kuma ka azurta mutanen garin min samarati da yalwataccen kayayyakin amfanin gona kayan marmari man amana minhum wanda ya imani daga cikin su billahi wal yawmil akhir da Allah da ranar lahira qala wa man kafara Allah ya ce wanda ya kafarta har shi ma zan bashi fa umatti'uhu qalilan sai in je da shi daɗi ɗan kaɗan tun ba ruhu ila azabin nar sannan in tirsasa shi in matsa shi zuwa ga azabar wuta wa bi'sal masiyar kuma tir ita a matsayin makoma fadin Allah subhanahu wataala wa idh qala ibrahim rabbi ja'al hadha baladan nan Allah yana ba mu labarin bayan kasancewar annabi ibrahim mai tauhidi ne to amincin da mutanen maka suke takama da shi shine ya roƙa musu kuma albarkacin tauhidi Allah ya bashi wannan addu'ar ta karɓu maka ta zama gari gari mai aminci yace rabbi ij'al hadha baladan aminan ya ubangiji kamar yadda garin nan ya zama gari amintacce kenan kamar yadda garin nan amintacce addu'a ce annabi ibrahim ya ce warzuqu ahlahu kuma ka azurta mutanen garin mina samarati da kayan amfanin gona kayayyakin abinci tare da gari ne da ba guri ne da yake fito da shuka ba shi sa ya rokawa wajen haka kuma Allah ya amsa masa har zuwa yau ba su da wajen noma irin na sauran kasashe amma kuma sun fi ko ina wadatar abinci addu'ar annabi ibrahim ce wannan addu'a da ya ce rabbi alhada baladan aminan ka sanin ya wannan gari ya zama to amintacce ubangiji subhanahu wataala ya haƙƙaƙe wannan aminci din sai dai a malamai sun yi maganganu akan wato ko wannan amincin da addu'ar annabi ibrahim ne ko kwa dama can garin amintacce ne ina nufin bayan aminci na zaman lafiya a garin akwai abin da ya shafi haramci na yaƙi a cikin Ka'aba mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana a ɗauki makami ka je man kaza da takobi ko wuka kaiwa wani barazana ba a ɗaukar makami haramun ne a yaƙi a ciki to shin wannan haramcin wato haramci ne wanda yake annabi Muhammad annabi Ibrahim ne ya fara ko ko dama can tunda Allah ya halicci sammai eh tunda Allah ya halicci sammai wannan gurin amintacce ne bari mu karanta wasu 'yan hadisai da za su fassara abin da muke magana a kai an karɓo hadisi daga kamar da imamu muslim ya hadisi daga abi huraira yake cewa ah, kanan nasu idza ra'aw awwala samari ja'u bihi ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mutane sun kasance idan suka ga kayan marmari ya zo na farko farko an shigo da shi madina sai su kai wa manzon Allah fa idza akhadahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala idan annabi ya karɓi wannan kayan marmari ko wannan abinci dan ice da aka kawo sai addu'a ya ce Allahumma barik lana fi thamarina ya Allah ka sanya albarka a kayan abincin mu wa barik lana fi madinatina ka sanya mana albarka a madinar mu wa barik lana fi sa'ina Allah ka sa mana albarka a kwanan mudun mu wannan sa'in mu na awu wa barik lana fi muddina ka sanya mana albarka a cikin muddinmu annabi ya ce Allahumma ya ubangiji inna ibrahima abduka wa khaliluka wa nabiyyu lalle ne annabi ibrahim bawanka ne masoyinka ne annabinka ne wa inni abduka wa nabiyyu kuma ni ma bawanka ne annabinka ne wa innahu da'aka li makkata annabi ibrahim ya yi roƙo ya roƙe ka ka bawa maka aminci ka azurta su da abinci ka amsa masa wa inni ad'uka lil madina ni kuma ina roƙonka yanzu ina wa madina addu'a bi misli ma da aka limakka da irin misali wa misluhu ma'ahu da irin misalin abin da ya roƙa maka da sa tare da shi ma'ana alinkawa madina an gane ko haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wannan addu'a ga madina Allah ka albarkace ta ka ba su yawa arziki kaza da kaza irin yadda annabi ibrahim ya roƙa wa ainihin wato ya roƙa wa ya roƙa maka wancan shi to kuma akwai hadisai da suka zo waɗanda suke nuni da cewa ai tun kafin ma annabi ibrahim ya yayi wannan addu'a wannan guri yana da wannan wato yana da wannan haramcin na haramta yaƙi a ciki daga cikin hadisan akwai hadisi da aka karɓo daga abdullahi dan abbas yake cewa manzon allah sallallahu ya faɗa a ranar fatuhu makka inna hadal balada haramahu allah yawma khalaqa samawati wal ard lalle ne wannan ɗakin na ka'aba allah ya haramta yaƙi a cikinsa ya ba shi aminci tun daga ranar da ya halarci sabbin da kasai fa huwa haramun bi hurmatin lahi ila yawmil da haka haramun ne a yaki a cikin sa da haramcin ubangiji har zuwa tashin alkiyama wa innahu lam yuhilla fihi li ahadin qabli kuma bi halatta ga wani ba gabani na yaki a cikin makka wa lam yuhilla li illa wa lam yuhalla li illa sa'atun minna ni ma ba halatta ba sai a wani dan lokaci na yini da haka fa huwa haramun bi hurmati llahi ila yawmil mana lokacin shine lokacin da aka fito maka kada aka halatta masa idan aka haramcin yaki a gun yana nan har zuwa ranar tashi alkiyama la yu'dadu shawquhu ko kayar gurin ta aminta bi halatta a yanke ta ba a sare ta wala yunfaru saidu ba a bin abin farauta sa guji kaga zo mu a nan ka ce zaka kama wala tultaqatu wato ba ma ka kama ba ka bi abin farauta ka razana shi gudu kai laifi